da ya haɗa mu a cikin wannan masallaci na juma'a masallacin hawa da ke cikin ƙaramar hukumar mulki ta sabon gari a wannan jiha ta kaduna a arewacin najeriya a wannan dare na lahadi bayan yammacin asabar tara ga watan jimadal ula hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku wanda ake kwatanta shi da kalandar bature talatin da ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha biyu ina ganin an riga an zaunu a cikin jira da aka ta yi na halartar sheikh sunusi khalil daga kaduna to amma kamar yadda mai gabatarwa ya ambata mana allah ya kaddara cewa ba zai samu zuwa ba don haka aka jajibo ne don in zo in taya mu tattaunawa don an ce ba a so a tashi haka kawai tare da cewa ko da ban zo ba za a tashi haka kawai ba don na zunatar ana karatu to kuma tun da jajibowar ta biyo ta hanyar ɗaya daga cikin malamai na ne sai ya zama dole in yarda in zo duk da cewa zan zo ba cikin shiri ba kuma halin da ƙasa take ciki sai ya ƙara ma ruguza ɗan shirin da aka yi da na shafe minti hamsin da uku a kan layi daga bayan na baro gada nan flyover zuwa cikin masallacin nan don har sai da na yi tunanin ma in fakin kawai don gudun kar motan ta yi zafin da za ta kashe kanta tun da mercedes ce to amma allah cikin ikonsa sai kuma ya sa dai aka dai samu damar samun hanya hannu iso to kun ga akwai abubuwa guda uku abu na farko dama ba ni ne shek sunusu khalil ba duk kun san wannan abu na biyu shi dama an sanar da shi a kan lokaci ya yi shiri ni kuwa ba haka ba abu na uku da ma irin karancin shirin nawa na kuma yi lagalaga a kan hanya kun san ko an ce laisa man zara rakiban misla sa'in alal qadam la wala khadimun ata'a asu min al khidam kaifa ya qaumi yastawi ni wa man hadam wanda yake gini da wanda ke rusa ba ɗaya suke ba don haka abin da zan faɗi sai a yi haƙuri da shi a ɗauki abin da ya samu ko mu roƙi Allah ta baraka wata ala ya mana muwafaka ya mana gam da katar wajen faɗin daidai da fahimtar daidai da aiki da daidai kafin in shiga cikin sulbin maganar bari in yi amfani da wannan dama wajen taya shi ɗan uwa malam zulkifli da Allah ya bashi ƙaruwa ta aure muna roƙon Allah ta'ala ya sa albarka ko muna tunatar da shi cewa ya shigo ƙwaryan manya don haka dama babba ne tunda ɗalibin ilimi babba ne to amma yanzu manyantar ta ƙaru saboda haka sai ya gane bambancin da da yanzu ina fata Allah baraka wa ta'ala ya azurta su da zama irin wanda shi Allah ɗin yake so Allah baraka wa ta'ala ya kare dukan wata fitina da ka iya faruwa a cikin zaman da za su yi na aure din kafin taho kame da na saba na matsa akan sai an gaya man abin da in na zo zan yi nasiha a kai kuma alhamdulillah jadduna wanda yake kowa ya san jadduna din ne ya ce in an zo a yi magana a kan bambancin ahli sunna da sauran ƙungiyoyi. don haka ɗan abin da zan ambata mana a ƙarƙashin wannan ne cikin takaitaccen lokaci insha Allahu kuma ina fatan abin da na shirya gabatarwa ɗin ya zamanto mai amfani ba zan ja mu da nisa ba kawai za karkasa 'yan bayanan zan gabatar zuwa gida hudu kashin farko zai ɗan yi magana ne akan ma'anar ahalin sunna kashi na biyu zai yi magana akan keɓance-keɓancen sunna kashi na uku zai tsokaci akan asasin da'awar ahalus sunna sa'annan kashi na hudu zai zama kamar waiwaye ne da aka ce adon tafiya a ƙarƙashin kashi na biyu da kashi na uku ne bambanci da ke tsakanin ahalus sunna da sauran ƙungiyoyi zai bayyana insha Allah. a cikin littafin minhaju sunnatin nabawiyya shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu tabaraka wa ta'ala ya bayyana cewa kalmar ahli sunna wal jama'a na ɗaukar ma'anoni guda biyu ma'ana ta farko ma'ana gamammiya a nan wurin kalmar na zama wata kamar lema ce da ta tattaro abubuwa daban-daban da nau'o'in mutane iri sai ma'ana ta biyu ke keɓantacciyar ma'ana wadda ta shafi waɗanda kawai ta shafa ne ya ce a ɓangare na itilaƙin kalmar a saki kalmar ba tare da ƙaidi ba idan aka ce ahalus sunna wal jama'a ana nufin waɗanda suke kishiyoyi da shi'a domin duniyar waɗanda suke da'awar musulunci ana kasa ta gida biyu akwai duniyar sunni akwai duniyar shi'a shi'a shai'un wa sunna shai'un akhar saboda haka a iya cewa fulanun sunniyun wa fulanun shi'iyun wannan ma'anar ita ce ma'ana wadda take an sake ta ba tare da kaidi ba da wannan ma'ana mutane daban-daban ƙungiyoyi iri-iri aƙidu kala-kala manhaji kala-kala duk za su iya shigowa ciki don haka da kande da kandala da gwamma da dj da kilishi da ta sallah da ta rogo duk za su iya shigowa cikin wannan ma'ana ɗin domin ma'ana ce wanda take kawai ke shiyantar ɗaya duniyar da ake kira shi'a kenan dukkan ƙungiyoyi dukkan waɗanda ke bin waɗansu aƙidoji sun shiga cikin wannan ma'ana in ban da 'yan shi'a su kaɗai ne suka fita to wannan ma'anar ana ambatanta musamman a da in mutum ya kalli rubuce-rubucen da aka yi inna siyasar addini da siyasar zamantakewar musulmi a baya da yanzu a ƙarƙashin wannan akan yi maganan duniyar nan guda biyu duniyar sunna da duniyar shi'a amma a fagen karatu a fagen ilmantarwa ba kasafai akan amfani da wannan itilakin wajen ambaton kalmar ahlus sunna ba a ɓangare na biyu wato ma'ana keɓantacciya abinda kalmar ko ibarar ahlus sunna wal jama'a take nufi shine abinda yake shiyanci ɗan bida da masu bin son zuciya da yin yanda suka so da koyon addini ba ta karantarwar magabata ba duk wanda ya zamanto ya zama ɗan bid'a ba wai kawai yana bid'a ba a ya zama ɗan bid'a don da bambanci tsakanin ɗan bida'a da wanda ya bida'a don ba kowane wanda ya bida'a ne yake cancantar sunan ɗan bida'a ba to wanda ya zama ɗan bida'a, da wanda suke masu hanyar alama ta son zuciya da ganin dama da rashin bin koyarwar alkur'ani da sunna bisa fahimtar magabata na kwarai to ana ɗaukansu su kishiyan ahlus sunna wal jama'a su masu ɗora tunaninsu na addini da manajinsu da aƙidarsu da tauhidinsu da duk yadda suke suluk ɗinsu a bisa koyarwar alƙur'ani da sunna sahiya bisa fahimtar magabata na ƙwarai to ana kiransu ahlus sunnati wal jama'a wannan yasa ibnu abil izz al-hanafi a cikin sharhu aqidatu tahawiyya kamar yadda Dr. Nasir ibn Abdul Karim al-Aqal ya nakalo ya fassara ahlus sunna wal jama'a fassara khas fassara wadda take keɓantacciya da cewa humul mutamassikuna bi sunnati Rasulillah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alladhina ijtama'u ala zalika wa hum sahabatu والتابعون وأئمة الهدى المتبعون لهم ومن سلك سبيلهم في الاعتقاد والقول والعمل إلى يوم الدين الذين استقاموا على الاتباع وجانبوا الابتداء في أي مكان وزمان وهم باقون منصورون إلى يوم القيامة ابن أبو العز الحنفي يقول su ahlus sunna su ne waɗanda ke riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda suka yi tarayya akan haka su ne sahabbai da tabi'ai da sauran shugabanni jagorori a cikin addinin nan wajen koyar da shari'a masu bin hanyar sahabban da tabi'an da kuma wanda duk ya bi hanyarsu cikin aƙidarsa da maganganunsa da ayyukansa har zuwa ranar kiyama kai su ne waɗanda suka tsayu suka kafu wajen al'ittida bi maimakon al'ibtida ƙirƙirowa su ba sa ƙirƙira al'ibtida su suna yin al’ibtida ne bi suke koyi suke suna bin abin da ya tabbata ne daga magabata wajalabul ibtida kuma suka nisanci bid'a kirkiro abubuwan da ba su da asali kirkiro abubuwan da ba dalili suke da shi ba a cikin littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sunnan nan sunna ce fi'iliya ko sunna tarkiya domin su a babin biyayya da sunna sun san bambancin sunna fi'iliya da sunna tarkiya sunna tsiniya? manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi ko ya ce a yi ko an yi a gabansa ya tabbatar to wannan ana kiranta sunna tsiniya. akwai kuma sunna tarkiya manzon Allah bai yi ba sahabbai ba su yi ba kuma rashin yin nasa ba saboda wata lalura ba ce dalilan da za su sa a yin ma suna na amma ba a yi ba to wannan din wannan sunnar sunna tarkiya shi ma bin sunna ce aikata wannan abin bid'a ce ta da cewa gashi annabi bai yi bai ce a bari ba na ka wannan ne don bambance tsakanin magana ta ilimi da maganar da ake yada ta cewa ai annabi bai yi ba ba hujja ba ce to annabi bai yi ba hujja ce kamar yadda hadisin nan na mutane uku wanda suka shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka tambayi labarin ibadarsa aka yi musu bayani ɗaya ya ce ba zai ƙara yin ba zai ƙara cin abinci da rana ba azumi zai ɗaya ya ce ba zai ƙara bacci da dare ibada zai yi ɗaya ya ce ba zai yi aure ba duk manzon Allah ya nuna kuskuren su gaba ɗaya a shi akwai abin da kira sunna tarkiya to su ahlus sunna din nan su masu tabbatuwa ne akan al'ittiba ga sunna fi'iliya da sunna tarkiya sannan suna lisantan al-ibtida'a kirkiro bid'a fi ayi makanin wa zamanin a ko'ina suke kuma a kowane lokaci suka samu kansu wahun bakuna su ne dai wanzazzu cikin addini su suke karantarwa su suke ilmantarwa su suke mutane wa'azi su suke shirya da mutane su ne masu adalci wajen maganganu suna wa'azi ga kansu suna wa'azi ga wasunsu mansuruna su ne waɗanda Allah ya alkawari ta harshen manzansa sallallahu alaihi wasallama cewa za a taimake su a tabbatar da su akan gaskiya a bayyanar da matsayinsu ila yawmil qiyamati har zuwa ranar kiyama shi yasa da mamaki al-imamu Ahmad ibn Hanbal imamu ahli sunnati wal jama'a rahimahullahu ta'ala yake cewa ai bambancin mu da su na tabbata ne a ranar mutuwa a ranar mutuwa za a ga bambanci domin don mutumin kirki ahalus sunna in ya mutu jama'ar da za su zo wajen ta'aziyarsa da wanda za su yi jana'izarsa kafin mutuwarsa sai an gaba a taɓa ganin irinsu ba kuma na tabbata ko a nan ƙasar akwai kyakkyawan shaida akan haka a lokacin da sheikh abubakar mahmud gumi allah ji kansa ya rasu a wannan karnin wannan zamanin ba a taɓa samun mutumin da aka taro da na ba kamar basu a kasar Najeriya bayan shi a lokacin da shek Jafar Mahmud Adam aka kashe shi duk faɗin Kano da manyanta da ƙanana da malamanta da almajirai da masu mulki da marasa shi da shugabanni da waɗanda ake shugabanci ba a taɓa samun wanda aka yi taro a kan jana'izarsa ba kamar shi don shi an waye gari kasar da za a ake shi ma ba ta a mai sallah a ina aka mai sallah a cikin mota bainana wa bainahum yawmal jana'iz to su ne almansuruna Allah ya alkawari ta harshen manzonsa sallallahu alaihi wa sallama zai taimake su zai bayyanar da su za su zama suna da rinjayen hujja tun yaushe shekara shekaru za ku ji ana cewa shi tsayen ɗan izala komai sai ce hujja kaga Allah ya bayyana da wannan abin da manzo ya gaya mana sallallahu alaihi wa sallama to wannan a takaice shine ma'anar ahlus sunna ko ahlus sunna wal jama'a ahlus sunna su ne ake wa kirari ko ake kiransu da ahlus sunna wal jama'a kamar yadda a sheikh abdulkadir jilani ya bayyana a cikin littafinsa algunya sheikh abdulkadir jilani rahimahullahu ta'ala saɓanin yadda aka daɗe ana yaya ta zancensa shi ahlus sunna ne salafiyul aqidatu wal manhaji shi ya barranta daga dukkan maganganun da ake faɗa masa waɗanda ba su da asali cikin ƙur'ani da sunna a koma a karanta algunya littafinsa ne mallakinsa da hannunsa ya rubuta sauran ko duk littafin da ake dangantawa da duk baitukan da ake faɗi da duk maganganun da ake yi ba wai rubutunsa ba ne rubutun wasu ne yan bana bakwai saboda haka shi a sheikh abdulkadir jilani a cikin littafin algunya ya ce su ne ahalus jama'a su ne asalafiyuna su ahli sunnan nan su ne asalafiyuna yan salaf ko salafawa yan salafiya kamar yadda ibn hazm al-zahiri ya faɗa cikin littafinsa al-fisal ibn taymiya ya maimaita ya jaddada haka din cewa ahli sunna su ne yan salafiya a cikin littafin majmu'ul fatawa ahli sunna su ne ahli hadisi domin duk alif sunna takamansa qur'ani da hadisi shi yasa shek abubakar ma'amudu gumi har duniya kullum abin da yake bude karatun hadisi da shi shine karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi to alif sunna sune ahlul hadisi wasu kuma sukan ce musu ashabul hadisi kamar yadda asabuni ya ambata a cikin littafinsa sharhul aqidati salafiyya kuma har wato irin wannan magana daga al-Imam Ahmad ibn Hanbal da Ibn al-Mubarak Abdullahi kenan dukkan su sun ce ahlus sunna sune ahlul hadisi sune ashabul hadisi ahlus sunna sune ake kira da ahlul athari ko ahlul ittiba'i saboda rukun su da sunna a bisa fahimtar magabata kamar yadda shekul islam ibn taimiyya ya bayyana a wurare da yawa cikin littafansa ahlus sunna suna yake wa lakabi da al firqatun nadiya ƙungiyar da za ta tsira a ranar kiyama daga cikin ƙungiyoyi saba'in da uku na musulmi masoya manzan Allah a saba'in da biyu duk sai sun shiga wuta da yake kawai za ta tsira to ahlus sunna su ne wannan ƙungiyar al firqatun nadiya din kamar yadda aka ruwaito daga Ibn jarir a tabari ya zo ma cikin tafsirinsa haka nan Haq da Ibn babba duk sun tafi a kan cewa ahli sunna sune al najiya ahli sunna sune a fa'ifatul mansura kamar yadda aka ruwaito daga Ibn madini da abubakar al duk sun tabbatar da cewa ahli sunna su ne akwa mansura kai ahlus sunna su ne alguraba kamar yadda aka ruwaito daga abdan ɗaya daga cikin manya-manyan malamai magabata waɗanda manzan Allah sallallahu ya ce za su zo kuma a girmamasu waɗanda manzan Allah ya ce ai addini zai zan baƙo to alkhairi ya tabbata ga waɗanda za su amsa suna na bakin don za a zo da abubuwan da mutane za su rika cewa bako ne bayan kuma ga sha ƙur'ani ga sha a sunna ga sha a littafan magabatansu ahlu sunna na da keɓance-keɓance kuma daga waɗannan keɓance-keɓancen ne za mu fahimci wasu daga cikin bambance-bambancensu da sauran ƙungiyoyi shekul islam ibn taimiyya a cikin littafin majmu'ul fatawa ya kawo ɗaya daga cikin keɓance-keɓancen ahalus yake Allah annahu laysa lahum matbu'un yata'assabuna lahu illa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa hum a'lamu an-nas bi aqwalihi wa ahwalihi wa a'zamuhum tamyizan bayna sahihiha wa saqimiha yace daga cikin keɓance-keɓancen ahalus sunna akwai cewa su ahalus sunna ba su da wanda suke ta'assubanci game da maganganunsa da ayyukansa da abin da aka ruwaito daga gare shi da abin da ya faɗi a yi ko ya ce a bari sai manzan Allah a wurinsu kowane ne mutum ana ɗaukar maganarsa ana kuma ajiyewa. in ba shi manzan ba sallallahu alaihi wa sallam illa rasulullah shi kadai ne wanda suke ta'assubanci za su iya rasa ransu za su iya yadda mutuncinsu ya jime za su iya ba da lokacinsu za su iya ba da ƙarfinsu za su iya ba da dukiyarsu za su iya ba da rayuwarsu za su iya ba da dabararsu za su iya sadaukar da mulkinsu domin su tabbatu a kan binsa ba wani mutum a wurinsu face yana daidai yana kuskure in ba shi wannan din ba muhammadu dan abdullahi farin jakada sallallahu alaihi wa sallam ku ga mana yan uwa akwai wata kungiya akwai wasu masu bin wata aqida waɗanda su suka tsayu akai haka in ba ahlus sunna ba daga dai ka ji wanda zai ce yana da wani wanda yake kira marji'il fiqhi wanda duk abin da ya yanke na hukuncin Allah ya ce annabi ya ce ko da ko ba kan gaskiya ba daidai ne sai wanda zai ce ka zama a gaban wane kaman gawa a gaban mai wanke ta ko makamancin irin wannan shi ko ahlus sunna sawan gemunka gajartan ka, yawan ilimin ka ko da yana taɓo sama duk dai sa ya bi ka in baka faɗi gaskiya ba wannan ya sa halin sunna ne kadai a duniya ke da adalci a fagen ilimi da karantarwa domin halin sunna yanzu zai zo wa'azi yanzu nan wa'azin zai yi ma kan shi kuma ya yi ma wani shi ahlus sunna ne kadai malamin da suke jin malami ne zai faɗi magana su ce Allah ya ji kan malam amma wannan wurin kuskure ne in ba ahlus sunna ba duk duniya wa yake iya cewa abin da malamin shi faɗi ba daidai bane har ma ya rubuta a littafi ya ce wannan gyara yake wa malaminsa in kuma malamin ki ɗaukan gyaran ya sake rubuta ne ce raddi nake wa malam la'annal haqqa a haqqu an yuttaba to ahlus sunna ne kadai ke da wannan maziya ɗin su kadai ke da wannan khasiya ɗin keɓance-keɓancen su na biyu su ahalu sunna shine abin da ya zo cikin littafin muktasar sawa'ik cewa su ahalu sunna su sun mai da littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a gabansu ba su da jagora sai su domin sun yadda cewa su ne abu biyu da manzo ya ce in aka yi riko da su ba za a bata ba ba sa neman yadda za su bauta wa Allah ko su gane addini ce ta hanyar waɗannan abubuwa guda biyu masdara ne asasiya ne ƙur'ani da sunna abu biyu abu ɗaya abu biyu ya hada yusamma alkitabu wal akhar yusamma as-sunna saboda haka abu biyu amma abu daya daga Allah ta'ala ya ce wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu damirin ha'un dinnan ai na mutum ɗaya ne Allah wa rasuluhu ba abu ɗaya bane amma za ka ce yarduhu dan a nuna maka cewa man yuti rasula faqad ata Allah saboda haka su a wurinsu babu abin da yake gaba da waɗannan duk wani abu da zai zo musu na tunanin zuci ko na saware hankali ko na ra'ayoyi ko abin da zai ɗarsu gare su na tasirin biyarsu ko makamancin wannan to sai sun tsaya sun auna shi sai sun gwama shi da alkur'ani da sunna sai sun bijiro da shi ga alkur'ani da sunna kafin su yanke hukunci idan sun ga ya dace da alkur'ani da sunna to sai su karɓi wannan abu su godewa Allah akan haka domin ya datar da su ya kuma nuna musu abin da ya datar da su gare shi in ko suka same shi saɓanin haka to ba za su saba aiki da shi ba ko da wannan abin ya zo daga wanda suka fi girmamawa ne a doron ƙasa ko da ya zo daga wanda suka fi so ne a duniya sai su aje maganarsa ba da wulaƙantarwa ba ba don rashin girmamawa ba ba don raini ba sai don saboda sun san biyayyar Allah da manzo ke gaba kan biyayya ga kowa a duniya su a wurinsu ƙur'ani da sunna masu shiryawa ne zuwa ga gaskiya don wani abu kuma ba su ba zai iya daidai zai iya kuskure wannan ya sa ahmadu zarro ya faɗi a cikin kawai da tasawuf ɗinsa ina ma da ana aiki da wannan maganar yake bayyana cewa a sunnatu hujjatun alal umma wa ahadin min al'ummati ح ج ة على ا ل س ن ة وصاحبها م أ ولم يثبت ا س م ة أ ح د من ا ل أ م ة يجي س ن ة حجاتي أ ك ن ا ل أ م ة أ م ا م ا جنر وني كوى نيني اتكلم و ن ا ل ع م ر ب ا ه د ا تشي أ ك ن سنبا ي ت ش د و ن سنى الله ي ب ا ت ا ل ر و ي ا ت mai sunnar waye mai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah ya bashi tsaro yace amma ba wani dalili da ke nuna cewa wani mutum kowa ya shi ya samu tsaro daga kurakurai abu na uku da yake zama a matsayin keɓance-keɓancen ayu sunna wanda shi ma bambanci ne balo-balo da ke tsakanin ayu sunna da wasunsu shine su ahlus sunna ba su da wani lakabi ko wani suna da ake danganta su da shi daga dai musulunci sai qur'ani sai sunna su ba ka ce musu yan kaza ne dan kuma ka ambaci yan kazan sai ka iska kazan nan ba ma dai wuce qur'ani ko sunna ba idan misali yanzu ce maka ji shi dan izala to ai izalatul bid'a dama aka ce jama'atu izalatul bid'ati wa iqamati sunnati na danganta ka ga fulanin wa fulanin ne na danganta ka ga as-sunnatu ne waye ma abocin sunna ma'aiki sallallahu alaihi wasallam waye wa manzon wahayin sunnan Allah mahalicci yasa sai ka ji an dan salafiya ɗan hadisi ko ba ka ba izala ahlul asari ahlul sunnati wal jama'a ahlul hadisi ahlul ittiba'i al-fa'ifatul mansura al-firqatul to cike akwai sunan wani kamar yadda musulunci ne kadai bai danganci da sunan wani ba to haka nan ma ahlus sunna su kadai ce ba danganci da sunan wani mutum ko sunan wata alkarya ko sunan wani gari ko sunan wata kabila ba bari ba ku misali don addinai da ake kiransu addinai ba wani addini da ya kubuta daga dangantuwa da gari ko kabila ko kuma al'umman da ta bayar da shi in ka ɗauki kirista addinin da yake yana bi sunan shi mene christianity wannan kalmar ta christianity an danganta ta ne ga annabin da ya zo a zamanin waɗanda ya zawo ya same su ɗin shi ne annabi isa domin ya zo cewa a garin antioch a nan ne ko antik a nan ne aka fara bayan ma ɗaukakewar annabi isa da shekaru ba yawa. wata rana waɗansu daga cikin almajiran sun je wani gari sai a tambayan ku ne suwa ne sai suka ce mu ne almajiran jesus christ daga nan aka samu christianity kun ga an danganta addinin da wa da annabi isa in kuka ɗauki hudawa sukan ce sunan addinin su judaism daga na aka samo wannan saboda ƙabilar juda su ne suka shahara a matsayin mabiya annabi musa kun ga daga ƙabila ce aka samar idan kuka ɗauko zoroastrianism za ku iska cewa su ma irin wannan ne daga zoroasta wanda shi ne ya kirkiro addinin idan kuka ɗauko Budaizim, za ku iska cewa daga gautama budda ne shi ne makirkirin addinin amma shi ko musulunci ba haka ba inna dina inda layi al-islam wa rabitu lakumul islama dina millata abikum ibrahim wa sammakum almuslimina min qablu wa fi hadha shikenan to in ka dawo cikin da'irin musulmi abin da zaka tarar kenan kowa yana dangantuwa da wani ko kabila ko jama'a in banda ahlus sunna misali mu ɗauki waɗanda ke dangantuwa zuwa ga ƙungiyoyi na sufanci kamar mu a kasan nan mun san akwai tijaniya da mai ta dangantu da tijani akwai kadiriya da mai suke da wasu na dangantuwa kadiriya akwai yan amadiya da wasu suke dangantuwa da ahmad gulam to da haka abin yake amma shi ahlus sunna shi na dangantuwa ne da wahayi domin sunna wahayi ne sunna wahayi ne kamar yadda ake wahayin qur'ani haka aka wahayin sunna sai dai wahayin daban-daban suka zo wannan wahayi ne daga Allah kai tsaye zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta hanyar mala'ika Jibril wannan kuma wahayi ne daga Allah zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kai tsaye wannan ana karantawa ya zama ibada karatun duk harafi dai ko an san ma'ana ko ba sani ba wannan ko sai dai ka karanta abinda ka fahimta kai aiki da shi sai ya zamanto ibada shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce ala wa inni uti wa inni utitu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu menene mithluhu as suna. in ka ce dan izala to dama ba sunan wani bane akwai wani mai suna izala ai zalatul bid'a ne in ka ce ahlus sunna ya danganta da sunna ne in ka ce salafiya ko dan salafiya ko salafi ya danganta daga magabata ne waɗanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada shaida ta digirin digirgir gare su to wannan kun ga shi ma bambanci ne abin da na manta ban ambata muku ba karkashin bambanci a karkashin keɓance keɓancensu na biyu shi ne don ƙoƙarin alaƙanta abin da maudu'in ba cewa da muka ce su ƙur'ani da sunna ne suka sa a gaba kuma komai sai sun bijiro da shi zuwa ga ƙur'ani da sunna ɗin sauran ƙungiyoyi gaba ɗaya sauran duk waɗanda ke da'awar musulunci za ka iske ba sa wannan in ma sun ambata suna yi ambato ne domin za ka zo ka karanta musu hadisi ɓalo-ɓalo amma su aiki da shi saboda maganar wani ko akwai wata kungiya ta kubuta daga wannan ahlus sunna kuwa ko ba za su yi aiki da shi ba ba za kuma su karyata ba ba kuma za su dogara da maganar wani su fifita su akan wannan ba wanda ko duk kasa mai yayi haka to ya kama hanyar zarewa wannan ita ce maganar al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala yace a'a ai za a ce kai duk da aka ce ga hadisin manzo ya tabbata na kuma biyo ta hanyar ba wannan ba to ku shaida cewa na haukaci saboda haka wanda da aka ce mai ga hadisi sahihi wanda ke da kabayin wadda wanda yara wanda kuma magabata sun fahimce shi fahimta guda gata amma shi ce a to wannan dai a fara mashi addu'a kafin a kai matakin rukuya wannan keɓance-keɓancen na uku shi ma yana cikin muktasar sawa'i sai abu na hudu da keɓance halin sunna da sauran ƙungiyoyi cewa su ahalin sunna duk da saɓanin garuruwansu da ƙasashensu duk da saɓanin zamanoninsu ko zamunansu da nisantan gidajensu da garuruwansu dukkansu in ka karanta littafansu tun daga su har ƙarshe za ka iske cewa a babin aƙida abu ɗaya suke ba sa bambantuwa ba wani ahalin sunna wanda ya taɓa saɓawa wani ahalin sunna a babu aƙida tun daga farko har zuwa yau babu in ta ga wani saɓani to ɗayan abu biyu ne ko dai dama akwai hadisai ne da aka fahimce su fahimta mabambanta ko kuma akwai hadisai waɗanda suke sabatinsu wato ba kafa'i subuti suke da shi ba ko kuma suna da kafa'i subuti amma kafa'i dilala ba a samu ba to a nan wurin za a iya samun saɓani misali a ɓangare ne na aƙida maganar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi isra'i ya kuma yi mi'raj to shin ya ga Allah ko bai ga Allah ba kun ga wannan akwai sabani sabanin nan duk da cewa na akida ne ba daga cikin ginshikan matsalolin akida ba daga ciki ba daga cikin ginshikan matsalolin akida Isra'il shi ne ginshiki da mi'raji. amma ya ga Allah ko bai gani ba daga cikin ginshikai to kuma an yi saɓani saboda saɓanin maganganu tsakanin abdullahi ɗan abbas duk da cewa maganar da ake danganta masa ma akwai magana ba ta inganta ba da kuma maganar aisha radiyallahu anha shin mamaci yana jin kukan ɗan uwansa da ke da rai in suna kuka a dalilin shi kaga wannan an yi saɓani amma matsala ce ta aƙida amma ba ta daga cikin ginshiƙai ta ana samun irin waɗannan amma duk da haka za a ga ahalu suna gaba ɗaya wallafe-wallafen sun a kan usulubin rubutun wanda ya ɗauki usulubin tarjihi zai kawo wanda suke tarjihan ne kawai ko a wato murajjahat ne wanda ya ɗauki usulubin kawo kowanne ko da bai auna ba zai kawo duka amma ba za a ga sun saba wa juna ba babu wata kungiya babu wata jama'a a duniya da ke dangantuwa zuwa ga musulunci da za ka karanta littafansu da ba ga tukka da warwara ba babu wannan abu na biyar da ake ɗauka a matsayin keɓance-keɓancen ahalus sunna shi na hudun shi ma daga cikin littafin muktasarus sawa'ik ne na biyar ɗin Shi ne sun ahalin suna yan tsaka tsaki ne ba sa wuce gona da yi. ba sa wuce makaɗi da rawa ba sa riga malam masallaci wani ba ku misali in ka ba babin zikiri ahalin sunna sun ittifaqi dukansu cewa wanda bai yadda da zikiri ba ya bar musulunci kuma sun ittifaqi dukansu cewa zikiri dole ne kuma sun ittifaqi dukansu cewa zikiri ruhin zuciya ne kuma sai ittifaki dukansu cewa saboda girma da mahimmancin zikiri hatta a wajen yaƙi ba a yadda kai yaƙi ba zikiri ba sun kuma yadda akwai nau'o'in azkaru daban-daban wanda duk suka tabbata to amma kuma sun ki yadda sun a akan cewa ba za su yi wanda bai zo daga manzan Allah ba kaga zai shiga tsakiya akwai waɗanda suka ce za su yi amma bayar na manzan Allah ba kaga sun wuce makaɗi da rawa akwai wanda kuma suka ce ba za su yi ba saboda sun raina zikiri kaga su kuma sun gama to su ahlus sunna za su yi amma za a tsaya inda aka ce a tsaya kaga wannan shi ake kira wasaƙu ummatan wasata kenan in ka dauko martaban manzo sallallahu alaihi wasallama ahlus sunna sun yi da duk wani abu da ya zo daga qur'ani da duk wani abu da ya zo daga sunna da duk wani abu da ya tabbata daga sahabbai cewa manzo sallallahu alaihi yana da shi na girma na matsayi na mu'jiza na karamat na na ba bi, amma kuma ba su yadda su wuce waɗannan da ya tabbata zuwa ga abin da bai tabbata ba su ba su yadda da wannan ba su ba su yadda ba kaga wannan shi ke nuna mene yan tsaka tsaki to amma duk saura za ka iske ba ka so ba ku misalai guda biyu ɗoriya aka wanda na gaya muku ku ɗauki mas'alar ahalul baiti ahalul sunna sun yi imani cewa akwai waɗanda ake kira ahalul baiti kuma tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har yanzu da nake magana har kiyama ta tsaya akwai su sai dai su ne ne a yanzu mu ba mu sani ba amma akwai su da annabi sallallahu alaihi wasallama ce na saba saba za ta yanke ba saboda haka akwai su muna son su muna girmama su wanda yake sahabi daga cikin su gashi kuma dama ahlul baiti ne gashi mu'mini ne da wala nawa uku mummunantaka na farko sahabbantaka na biyu ahlul na uku ko dangantaka na uku wanda yake mumini ne daga cikinsu amma ba sahabi ba ga shi baiti yana da martaba guda nawa biyu mummunantaka imani kenan dangantaka nasaba ahlul baiti wanda bai da imani kuma ba dama ba masa ba kenan sai ya zama to yana da nasaba to yana da nasaba amma ta banza dan ba ta da amfani domin nasabar amfaninta imani in ba imani nasabar shirme ce kaga muna son ahlul baiti muna girmama ahlul baiti amma mu kun tsaya nan ne sai muka zama mu ne tsaka tsaki tsakanin mu da nawasib da kuma shi'a su nawasib ba sun kafa adawa da kiyayya ga ahlul baiti su kuma shi'a sun allantar da ahlul baiti sai zamanto sun kirkiro misali zaman makoki da sunan ranar ashura an kashe sai na husaini an yi kaza an yi kaza saboda haka a ranar za su yanka jikinsu su kakkarce fuska su yayya da tufafi su ci gemu su tsintsine wa sahabbai su ci mutuncin addini da sauransu kun ga wannan ya zama zindikanci su kuma na wasif sai suka ce to tunda da kuna mana kukan mutuwa kuna mana zaman makoki ba gaira ba sabab to kuma mu bari mu ɗauki ranar ta zama ta farin ciki sai aka ce a yi cika ciki sallan mata wanda duk da ci ya ƙoshi a duniya ba a ran cika ciki sai ya tashi da yawan ran lahira ka ji mayu sai ka ce su suke da lahira kai ka ji suke da lahira saboda haka da aka waye gari wasu na gwangwajewa suna tarallewa wasu ma yadda suke murnan cika ciki wallahi ba sa murnar ranar sallah babba da karama Garama yanzu dai zana ta keta ko ina da wa'azi amma a da ai mata ai layin su kenan mace duk kunci duk talauci sai ta yanka akalla agwagwa ke lahi bismillah lahiyan cika ciki ka ana murna a sa tozali na musamman ai dinki irin dinkin da ake da sallah nawafil kenan ko kuma kun yi abin tsaya mabarnata Allah sa ku shiryu su kuma wadancan sun yi zindikanci sun wa Allah da manzo Allah kare Allah sa kuma ku shiryu su ku ahlus sunna sai dai su ƙara neman shari'a da tabbata domin su dama yan tsaka tsaki ne ba su can ba su can wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala nas to wannan haka abin yake in ka ɗauko suwa ne ne a sunna da kuma irin yadda suke da keɓance keɓance na san daga waɗannan keɓance keɓancen za mu iya fahimtar kenan waɗannan keɓance keɓancen su ma za su iya zama bambanci tsakanin a sunna da sauran ƙungiyoyi ko ba za su iya zama ba dawar ahalu sunna ta gini ne akan asasi guda takwas asasin farko tsantsan tauhidi don ba su ahlus sunna ba sa sakaci da tauhidi sai ya ce ma a komai amma ban da tauhidi don yanzu na ganin karaba da tauhidi karaba da Allah in ba karaba da Allah karaba da komai in ko su karki Allah ko ka kwace komai a duniya ba komai ba ku ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi ba kamar yadda hadisi ya zo da Umar dan Khattab radiyallahu anhu manzon Allah yana magana kan shugabanci yake shugaba kamar da'a kamar biyayya ko da zai dankara maka duka ya lakaɗa ma duka a baya sai kai mai biyayya ko da zai kwace dukiyanka ce ka bashi kamar biyayya yace amma in ya taba addinin ka in ya zo harkar imanin ka to ka ce mashi ba biyayya ba da'a a mutu kawai saboda haka ahalu sunna tauhidi shine ginshikin komai a wurin shi ba sa sassauci shi yasa kaga a makarantunsu a wuraren karatuttukansu a ta'alimat ɗinsu a durus ɗinsu kullum za ka bi ana magana ne akan kitabu tauhidi ana magana akan al'usulu sanafa ana magana akan kashfu shubahatu tauhidi ana littaman tauhidi kawai ala kirdi tahawiyya kullum maganan tauhidi kawai ake ba sa sassauci ba sauki akwai wanda su kuma ana maganan tauhidi su kuma kaman ana ɗora musu ko ana zuba musu wutar toka ne ba sa su inda za a daina maganar tauhidi a daina maganar aqida to su suna ganin za a yi zaman lafiya su kuma Allah suna suna ganin in aka daina maganar tauhidi a ta mutu mana gaba daya Allah ya jikan Abdullahi Gwandu babban malamin musulunci a cikin littafinsa na Diya'ul Hukam yana magana akan wajibcin riko da addini da tabbatar da daula sai na kare daga babban malamin nan babban malamin nan alfazazi mai ishiri ne Allah ji kanshi babban mutum mai kirki littafinsa mai kyau amma akwai 'yan kurakurai kaɗan a ciki kurakuran nan ɗaya ne bisa ɗari na littafin a cikin littafin nan da za a karanta da gaske a fassara da gaske a yi sharhi da gaske a ɗabbaka a aikata abin da littafin ya kunsa ai malam da sunna ko ina sai ta shiga gidan kowa da kowa ma zama alu sunna amma za a rera waka ne kawai a wajen biki da suna in za a rera waka ne kawai a islamiya in za a rera waka ne kawai a wajen hira ba tare da an ɗauki madumunin maganar ba to ya kaga babu wani amfani sai dai ku wasu daga cikin ku nan ɗauka ma suke ishirina wai ba ma littafi ne mai kyau ba to in gaya muku ishirina ya samu roba stamp na babban malamin nan ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ibn bas المسلمين أم ما يتنبه قام دعنا من التابي يتكي قوما دعوا الشيب وزي التابن دينا بيشو كجو كرم تاو قلنا الفاذا ذي أقول دي فتي نكر شيشيني إكي تيوا برن كرم تمو كبيت ما إكي تيوا يا ربنا في أرضه وسمائه أمتنا على تصديقنا باستفائه وإنا وذو الأشواق يا وابدائه يضيق علينا العيش دون لقائه إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا كرشم دنر idan dinu lam yakmul fala kanat dunya in da addini ba zai cika ba to duniya ma ta wace ba ta da amfani ba haka bane in da addini ba za a yi yadda Allah yake so to duniya ma duk ta tashi ba ta da amfani to so ahlus sunna yin suka kaje kenan cewa tauhidi shine ginshikin addini to in da tauhidi ba zai tabbata ba to duniya ma duk ta wace kowa ma ya koma ga Allah huta A fara mai kai in ka mutu akan tauhidi ribar mai kake in ka mutu ba tauhidi saboda haka asasin da'awar ahlus suna na farko shine tauhidi asasi na biyu tsantsar biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da riko da alqur'ani da sunna bisa fahimtar magabata na kwarai su ahlus sunna mun ambata suna tsantsan biyayya ga manzo sallallahu alaihi wa sallam tsantsan biyayya kuma wannan sun samo ne daga hanyar magabata don su magabata ba sa yadda su yi abin da ya saba wa abin da manzo koyar ko da ko hankali zai iya ɗaukar cewa a iya yi bari ba ku misalai guda biyu akwai wata rana kamar yadda ya zo cikin littafin bakar abu zai wato littafinsa akan addu'a ta tafihu du'a ya kawo hadisin wanda hadisi ne tabbatacce ko asari ne tabbatacce a littafin da yawan gaske cewa wata rana abu musul ash'ari radiyallahu anhu ya zo gidan abdullahi ɗan mas'ud sai tarar da amur ɗan salma yana zaune yana jira kamar da dai zo cikin ruwayar a darimi don yana cikin sunar darimi ne asali ina jin shafi na 41 ma sai abdullahi ɗan sai abu musa ya tambaya abdullahi ɗan mas'ud ya fito aka ce bai fito ba ya ce to ba zai jira shi ma da abdullahi ɗan mas'ud ya fito sai suka tashi suka kama hanyar zuwa masallaci sai abu musa al'ashari ya ce wa abdullahi ɗan mas'ud yau na ga wani abu amma dai na fata ya zama alkhairi ya ce me ka gani ya ce mutane na gani sun taru sun yi da'ira a masallaci suna jiran liman ya zo amma kuma sai ɗaya sai ce ai kabbara sau ɗari sai ce allahu akbar allahu akbar sai ce sabbihullah ni'a. kai tasbihi sau ɗari sai ce subhanallah kowannen su yana faɗin subhanallah sau ɗari hallulillah ni'a. la ilaha illallah la ilaha ɗari da to kai ce ni ban ce komai ba amma in mun je kai ma ka gani suna isa masallaci sai abdullahi ɗan da tsaya kansu ya ce menene haka menene haka kan kofin Allah bai riga ya ba rigar manzan Allah ba riga ta gama gargajewa ba ma'ana babu tazara mai yawa tsakanin aukuwan wannan abu da ya gani da barin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duniya sai suka ce wallahi ba wani abu muke nufi ba ce alkhairi mun gane maimakon mai ta zaman jira sai mu bari mai wannan ibadar mai zikirin Allah haka sai Abdullahi dan Mas'ud ya ce ai da yawa daga mai nufin alkhairi bai samun shi domin yanzu dai ku da abu biyu ne ko dai kuna kan shirya da tafi ta manzon Allah furka shi ko dai kuna kan shirye da ta bi ta manzan Allah ko kuma kun buɗewa kanku kofar halaka malam zaidu inda kana wurin kuma ka kaddara abdullahi da musulun tambaye ka da Allah ya hukunci wanne za ka zaɓa na farkon ko na biyu ba ku da ke na abdullahi da musulun ya yi wasa kenan dole ka zaɓi da wanne ne kuma zai fi zama kusa-kusa na biyu cewa wannan abin da suka yi to sun buɗe wa kansu ƙofar halaka mai yasa ya faɗi haka saboda bai san zikiri saboda bai dan la ilaha illallah ba ko bai dan la hawla wala quwwata illa billahi ba ko bai dan subhanallah ba ko bai dan Allahu akbar ba to shi me yasa haka saboda ibada ko dai ta zama mai iyakantaccen yanayi ne ko ba ta da iyakantacewa duk ibadan da ba iyakance mata siffa ba kai ka iyakance to kayi bid'a to su nan mutane ibadar da suke yi ba iyakance mata siffa ba kowa ya kamata ya shi kadai sai suka taru suna yi cikin jam'i wannan shine abin da Abdullahi da Mas'ud ya yi inkari mai yasa ya yi inkari saboda tsantsar bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam min mutaqaddimina wa kenan ma sa'id ibn al ko wata rana yana zaune a masallaci a sai ga wani mutum ya shigo shi na jiran liman ya zo ya sallah asuba mutumin na shigowa zai raka talbadari raka nawa ake yi a raka talbadari biyu khairun min ad-dunya wa ma fiha sai mutumin ya zo kabbara sai da raka a shida falala ganima sai sa'id ibn al-musayyib yace masa menene haka sai ya ce kana nufin ka ce Allah zai man azaba dan kawai nayi sallah sai sa'id ibn al-musayyib yace a Allah ba zai maka azaba ba dan kawai sallah amma Allah zai maka azaba dan ka saba wa mun shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai Allah ta'ala ya ce falyahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim tunda manzo biyu yake ai adadi ne biyu yake ai kai kuma ka tsallake ka tafi guda shida kaga ba irin na manzo Allah kai ba saboda aka tsallaka ba ta zo daga wajen Allah ba don Allah ya saukar da sallah ta hanyar manzo ne kai kuma sai baka yi irin wannan ba me yasa yi wannan dan tsantsar biyayya Da wane manzon Allah to su ahlus sunna suna tsantsar biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da riko da alkur'ani da sunna bisa fahimtar magabata na kwarai asasi na uku barin bid'a da nisantar ma'abota bid'a asasi ne na ta'awar ahlus sunna cewa ba sa bid'a yan uwa durkuso guru laya ba su ne bid'a ba na al'adu ne kawai za zama bid'a ne kawai in an nuna ana neman kusanci ga Allah da su ana ganin wanda ya fi wanda bai ba al'adu ne kawai irin na mutane can wanda dama can ba su ma fahimci abubuwa yadda ya kamata ba amma bid'o'i yan uwa hatta a cikinmu akwai akwai ta gina ne bisa cikin barin bid'a barin bid'a ba kuma kawai kamar bid'a ba da nisantar abota bid'a a kiyaye ban ce masu yin bid'a ba sai ce ma abota bid'a da akwai bambanci tsakanin sahibul bid'a ko man bid'a da man waka'at alaihi bid'a hatta sara mubtadi'a akwai bambanci a ilimance kowa na iya bid'a bai tsautsayi bisa kuskure amma ba kowa ne zama dan bid'a ba domin dan bid'a ya riga ya sha ruwan an dafa shi an mai girka yana kira zuwa ga bid'a yana kuma kare ta to ya zama dan bid'a shi ko wanda ya bid'a ta yi bai ma sani ba ya sa ko kuma tuba tuba ne da zaniya ana cewa na maka Allah kaza sai ce astaghfirullah in Allah da ba za ka kara ba har ya bid'a amma bai zama dan bid'a ba malaman sunna sun tafi akan nisantar yan bid'a ko in ce ma'abota bid'a amma sun kawo abubuwa hudu da ya kamata a kiyaye kamar yadda a wannan zamanin Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala ya jaddada a littafansa da dama akan manhaji abu na farko da kake bukatar lura da shi kafin ka yanke shawarar nisantar ma'abota shi shine idan ka nisance su zai amfanar ko ko za su kara dulmiya ne amma kila in baka nisance su ba bilkuliya, kila wannan ya ɗaya rage waɗansu abubuwan za su yi ko da ganin ido to in santar da za ka yi musu za ta amfanar to ka nisance su in kuwa ba za ta amfanar ba to kar ka nisance su abu na biyu alƙillatu wal yawan ku a wurin za ku zama jemagu in kun nisance su ko kuna nan a matsayin tarwaɗi na daraja in za ku zama jemagu kila ma rayuwar ku daga cikin haɗari a hir kar ku yi wannan ku shin an ilmantar an yi nasiya an shiryar an fadakar ko ko ba yi ba fadakar wadda take an kai da usulubin da ya dace domin a wanda za ka yi ma nasiya ba kai mai daidai ba ya ce ba zai ba kuma ba kan shi faro ba al'imamu shafi ya ce kai in za ka man nasiya kamar yadda ya dace in kuwa kamar yadda zan tura to zan ki karba in ji karba kuma karka zarge ni ko ko bai ce ba zan karba ba cewa in kaman yadda bai dace ka zan tonarta in ban karba ba karka jawo shi a kenan akwai yadda zaka karantar da mutum karantarwa ce amma kuma ba zai gane ba ran da ka zo kana da mazaman kaulatan maimakon kai da mazaman ayoyi da hadisi ka kawo maganganu na ilimi sai ka zo kana maganganun kaulatan ne ba wannan ka na san ka kunso kai ka san wannan karatun ba za a gane ba ko wan ko ba a gane ba ka tsaye da hujja a shi ba kar ka gawa mutane ka tsaye da hujja ba ka tsaye ba don ilimin bai je mai da ya dace ba wasu malamin ma sun ce ya shiga cikin ayoyin fatara saboda ga dai addini ya je masa ma a gumbunce saboda haka sai an duba wannan abu na hudu sai an auna kuma a ga fa'idan nisantar da rashin fa'idan nisantar idan ya zamanto akwai tazahum bainal manfa'a wal madar me ake gabatarwa ka'idan malaman usuli suke eh dar'ul mafsada muqaddamun ala jalbil manfa'a saboda haka sai Allah akari da wannan in an samu wannan to shikenan fa biya wa ni'mat abu da Allah a sati na hudu na da'awar ahlus sunna neman ilimi mai amfani wanda aka gina shi akan dalili da aiki da ilimin da kuma karantar da shi wannan kan ba sai mun da bayani ba ginshiki na biyar na da'awar ahlus sunna shi ake kira a tasfiya wa tarbiya dukkan ilimi a tace shi a tace a rairaye a tankaɗe domin ta ko ƙur'ani akwai isra'iliyat cikin tafsirai akwai khuzabalat akwai kirkire kirkire masu kirkira akwai abubuwan da ba su da asali cikin addini don an je ba su sun gaban tafsiri sai an tace yadda da ko hadisi akwai hadisai da ifai akwai ma mawdu'ai sai an tace in ka dauko fikin akwai maganganun da ke da dalilai madogara akwai wanda suke ra'ayoyi ne kawai ba wani dalili aka dogara sai an tace to wannan tattata ilimin shi ake kira a tafiya a dora ilimin ko a dora mutane a kan ilimin ana mai farawa da wanda ya samu ilimin ya tabbata ya karantar ya kira mutane zuwa gare shi shi ake kira a tarbiyya to ginshiki na biyar na da'awar ahlus sunna ana ce masa a tarbiyya sai ginshiki na shida wato a tasfiya wa tarbiyya sai ginshiki na shida watsi da kungiyanci da ta'asubanci ga mazhabobi wannan asasi ne tushe ne ginshike ne daga cikin ginshike na da'awar ahlus suna. ahlus suna ba sa kungiyanci ba sa ta'assubanci kungiya daban kungiyanci daban kabila daban kabilanci daban kauye daban kauyanci daban gida daban gidadanci daban kungiya ba su da aibi amma kungiyanci sharri ne kuma wannan faɗan cikin gida da yawa ana ƙungiyanci har yau me kungiyanci ka ɗauka wanda duk baka gan shi gaba gaba ba in an zo a zan ƙasa ko na ja sai ka ɗauka kamar wani ma ɗan ƙaramin ƙaramin wani abu ne daban can kai a ganinka addini ya ƙare ne akan kawai abin da ya zo kai tsaye daga shugabanni bai ƙare a nan ba za a girmama su domin suna ambatan abin da yake abu ne da ake sa rai ya dace da ƙur'ani da sunna amma ko sun faɗi dama sai an auna in bai daidai ba za a nuna akwai gyara a gyara da wani zai yi gyarawa ba za a bi shi ba ko da ne matsayin shi a ƙungiyar to amma ba a ɗauka wanda bai zo ya ɗauka shi ɗan kaza ne ko da ya ambata ta ni dan izala ne ba sai a dauka kamar shi ba ahlus sunna bane to wannan ma kungiyanci ne dawar ahlus sunna kuwa ta gina akan watsi da wannan tsarin na kungiyanci ka zama dan kungiya amma laifi ne kai kungiyanci ballantana ta asubanci ga mazhaba a ce maka ga yadda annabi yayi kai kuma ka ce a ah, kai ga imam malik ya ce kaza ko a cikin littafin muktasar an ce kaza wannan muktasar misali yanzu aka ce ba hadisi ko da tilo da yake a saki hannu a yi sallah amma ba cewa muke wanda ya saki hannu ya sallah ko bai da sallah ba ba amma dai cewa ake yayi khilafu sunna domin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da tabi'ai ba su taba sakin hannu ba so ne ce to mun karanta a littafin askari ko littafin muktasar to ka je ka rike muktasar ɗinka ga annabi kai kuma kana magana muktasar kar makalla a sai su rika fada wata kuma a wani bala saboda haka ta'assubanci da mazhabar kowa wannan bai daga cikin karantarwa ko da'awar ahlus sunna a wannan zamanin akwai ta'assubanci da ake yi da mazhabobi ko ga malamai sai ka ji wannan shi ya ce duk abin da ya zo daga littafan albani to ba kari kowane malami ya saba wa shekul albani shi a wurinsa ba daidai ba ne albani ya fi zama mai daidai wa gaya mashi ba ma a dare ka ma wa ma adare ka shi albani ya faɗa ka shi ya yi itirafi da kansa ku karanta littafin fatawa kibarul ulama na ahmad ramadan yana cewa ya nakalo maganganun kai tsaye shi ya ji a kasar a gabansa kuma an yi maganar an tambayi shekul albani ko a wannan zamanin akwai malamai kuwa sai ce tsakanin akwai malamai da suke karantarwa bisa ƙur'ani da sunna da fahimta magabata yace gaskiyar magana malamai ɗan kaɗan ne a wannan zamanin ba su da yawa wanda suka amsa sunan malanta yace amma daga cikin kaɗan ɗin nan akwai babban malamin na ibnu ba da babban malamin na al'usamin kai kuma yau sai ka zo ka ce wai sai abin da ya faɗi ne kawai daidai shi kuma wani sai ka je ce ai in aka ce al ya baɗi in ta ƙarshen karatun ƙawa'idi intahi wata wata magana da za ta zo ta gaskiya ko ta daidai shai a littafin al'usaimin shi al'usaimin ya faɗa haka to shi an tambaye shi me za ka ce game da shek muhammad nazir na albani ya ce ni'imar rajul malamin sunna wanda ke kan manajin magabata mun karanta littafansa mun ji a ɗansa kasa kasa ɗinsa ba mu taɓa jin ya saba magabata ba kai kuma kana nan kamar ni dan tukururu tukururu a Zariya a ƙauyen dogarawa sai kuma ka ce wai ba malami sai wancan kawai banda wancan ko ba malami sai wannan banda wancan kaiwa kaga kayi ta asubanci irin wanda aka hana kuma ba ya cikin da'awar sunna ba ya cikin da'awar ahal asari ba ya cikin da'awar ahal ittiba ba ya cikin da'awar salafiya ba ya cikin da'awar atahifatul mansura ba ya cikin da'awar alfirqatul najiya ba ya cikin saboda haka daga cikin shika-shikan da'awar ahlus sunna akwai watsi da kungiyanci da ta'assubanci ga mazhabobi shishike ko tushe na bakwai bayanar da sharrin da ke cikin dokokin da suka saba wa Allah duk dokar saba doka Allah sai an bayyana da sharrinta an tona mata asiri amma tonan silili ko za a gyara ko za a gyara ba a daina ma alaina min alwajibi da kudurci aibi da sharrin da ke cikin duk wani tsari da ya saba na musulunci ko tsarin waye wani constitution ne wani convention ne wani protocol ne wani wace masifa da wani bala'i ne don ba abin da ya dame mu da su sai dole kawai ba da zamu yau muka samu dama da zamu ba ko ba ka bane to in baka yadda da haka ba to da sauranka a sunna sai ka yadda cewa waɗannan tsare-tsaren ƙarya ne ba daidai ba ne kawai tirsasawa ce mun samu kanmu a halin muka samu kanmu ne kawai shi kenan amma ba don mun yadda ba ba don mun yaba ba ba don muna alasan barka ba ba don muna ganin sun yi kusa da namu balle zama kamar namu balle masu fi namu ba tushen da'awar sunna ko ahlus sunna na takwas kiran mutane zuwa ga dukkan nau'o'in jihadi don ɗaukaka kalmar Allah nau'o'in jihadi dukansu jihadi da alƙalami a yi rubutu a bayyana gaskiya jihadi da baki a yi wa'azi a karantar a yi mantar da mutane jihadi da dukiya jihadi da ƙarfi jihadi da rai duka nau'o'in jihadi kakaf layaka kowanne da matakinsa kowanne da sharuɗansa kowanne da zawabitsinsa kowanne da tsare-tsarensa kuma kowanne da lokacin da dace a yi shi amma ahlus sunna in dai da gaske yake ya imani da haka ya yadda da haka ya amince ya sallama ya ne kauya duk nau'in jihadi muna kai mun yadda mun amince kuma za mu yi kowanne gwargwadon yanayin da muka samu kanmu kuma gwargwadon lokaci in na gaba ɗayan ya zo muna da rai ko da yawa ne ma in mun mutu kuma ba mu asaran komai ba Allah ba zai tambaya me yasa daular musulunci ta kafa a Najeriya ba a zamanin ka amma zai tambaye kai wani kokari kai kawai ta fi ko ka kawo wannan kuma na Allah ne kai ba abin da dame ka kai dai ne kai na aiki da daular ma akan kanka me kai na aiki daular cikin iyalinka me kai na aiki daular a makwabtanka me kai na yake dalil a masallacinku a unguwarku me kai a aikin da kake yi na albashi kana yin aiki da daular musulunci wajen rikon amana wajen tsara hakkin aiki a harkar da kake karantarwa da al'umma ka yi daular musulunci a ciki a kasuwancinka ka sa daular musulunci ai ba sai ka je abuja ba ai ba sai ka je gidan gwamnatin jihar kaduna za ka yi daular musulunci ba kawai akan kanka ba wajibcin yin daula babu to haka abin da zai tafi har zuwa lokacin da Allah zai so kuma na gaba ɗaya ma in kana da rai ta nima in ba ka da rai shi kenan baka tsara ba kai dai kawai yi iya abin za ka yi ka tafi to wannan tushe ne daga cikin asasai na da'awar ahlus sunna wal jama'a dan uwa na so a ce na yi gaba ta hudu amma ba zai yi ba domin na ɗauka cewa dududu zan tsaya a minti hamsin da shi yanzu ne awa ɗaya da minti goma sha biyu ina ganin zai zama rashin la'akari da ku zaman da kuka yi da daɗewar da kuka yi da wuraren da kuka fito a ce sai ayi yi gaba ta hudu musamman da yake gaba nan ta hudu to ba gaba ce mai ɗan tsawo da haka da ran ɗauki bashi ba amma zan tsaya anan. nan insha Allah domin dare ya fara yi hantsi ya da yi ɗan yar bizan da aka ba da gida lokaci ya yi kar in je kuma a tuhume ni me yasa an daɗe don haka gara in tsaya nan kar in zo in tama ango wa'azi ni kuma in je na wata ke gagar shiga kaga gara ta inda yake Allah mana muwafaka ya sa mu dace Allah ya taimaka mana ya ba mu ikon aiki da abin da muke ji ilimi Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da mu akan bin Qur'ani da sunna bisa fahimtar magabata Allah ta'ala ya kare mu da ilimi mai albarka mai amfani ya tsare mu daga ilimi mara amfani Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke ji na ilimi duk wanda ya ji ya zama hujja a kansa in dai ya ji yirin jin da ya dace kuma yana da wajibci ne ya aiki da abin da ya ji sa'annan kuma ma har yi kokarin karantar da wasunsa muna roƙon Allah ta'ala ya fi mana Allah ya haɗa mu da alkhairi kamar yadda na ambata tun farko wannan dan uwa namu malam zulkifli Allah ta'ala ya sa albarka cikin aurensa dukkan mu Allah ya sa albarka cikin takewan auren mu Ya azurta mana da zuriya tayyiba Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mana imanin mu ya tsare mana rayukan mu ya tsare mana addinin mu Allah ya tsare mana lafiyar mu da hankulan mu Allah ya tsare mana iyalanmu da dukiyoyinmu Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mana iliminmu Allah ta'ala ya zaunar da kasar mu lafiya ya ba mu lafiya zama lafiya ya ɗaukaka addininsa ya kaskantar da kishiyar addininsa Allah ya taimaki musulmi da musulunci Allah baraka wa ta'ala ya tabbatar da alkhairinsa a cikin mu wa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka